da wuri kamar yadda aka shirya wannan ya faru saboda wasu 'yan matsaloli waɗanda yake ba za su yi a bayyanar da su a yanzu ba sai dai muna fata dai a yi afuwa Allah ya mana gafara baki ɗaya yanzu insha Allah da yake lokaci ya yi nisa ba tare da bata kowane irin lokaci ba insha Allah zan gayyaci shi shugaban wannan zama kamar yadda muka tsara malam Salisu Shehu don ya gabatar mana da malam don fara wannan lacca ba tare da wani bata lokaci ba maudu'in dai kamar yadda aka sani shine ko da yake an ce albishirin ku mata to dai baki daya dukkanin mu ainihin wato mun fito daga matan ne insha Allah saboda haka ko muna da kanne mata ko yayye ko iyaye da sauransu Allah su gafarta malam assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bai kamata a ɓata lokaci ba saboda lokaci ya riga ya tafi yanzu kusan karfe goma ake nema don haka shi wanda ya gabatar da ni din nan zai karanta mana ayoyi uku alqur'ani bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم alhamdulillah ah, alhamdulillah yanzu za mu gabatar da malam ya gabatar da wannan lacca tasa wacce take wato mace ce mai ciki ba a san abin da za ta haifar ba don saboda laccar shi kan shi taken laccar a kudundune yake ba a san wani albishir ne za a baiwa mata ba da haka malam shi san irin albarkacin da zai baiwa mata amma na tabbata dai insha Allah tabaraka wa ta'ala wato bayani ne akan ni'ima da falalar da Allah wato musulunci yayi wa mata a wannan addini namu mai girma ba zan bata lokaci ba malam sananne ne baya bukatar a yi masa tarifi a yi masa introduction don haka falle tafaddal mashkuran zai yi lacca zuwa goma da rabi dan yanzu goma ake nema assalamu alaikum assalamu alaikum malam ga fili ga doki amma dai shi mala ya sa abin da ya kamata insha Allah sai lawala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 ina jin ba sai kai wannan ba ba komai ba komai Allah ta kaba alheri yau yini ne na litinin uku ga watan sha'ban watan takwas a kididdigar watanni na kalandar musulunci a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda nake zaton 28 ne ko da fara ne 29 ga wasan tara shekara ta dubu biyu da uku miladiya ina farin cikin kasancewa ta tare da 'yan uwana ɗalibai kuma na damu matuka saboda lattin da na yi waɗansu ku suna cikin zafi matuka ƙwarar da gaske ubangiji ta'ala ya mana gamdakatar wajen faɗin daidai da kuma aikata daidai ubangiji ta'ala ya mana jagoranci kan cewa duk abin da za mu faɗa ya dace da yardarsa ya kuma dace da abin da manzansa gaba ɗinsa shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya isarwa da al'umma a cikin shekaru ashirin da uku da ya na annabci kuna tattaunawa a tsakankaninku da juna kan cewa zuwa goma da rabi ko zuwa goma sha ɗaya suna jin ba ku yi mun adalci ba da za ku yi mun adalci sai ku tambaye ni da ni ba goro ba ne irin kuma gidanci ne izar da na samu ta zuwa sha ɗaya ce ko zuwa sha biyu ko goma da rabi Allah ba ku haƙuri ba ba a nike muku ba na faɗa dan raha a takaice ni dan wanku ne ɗalibi ko da ba a wannan jami'ar ba ko da a wata jami'ar ce ta daban kuma ko da a wani matakin karatu ne na daban sabano wanda ya shafi wanda da dama daga cikin ku suke ciki Takin wannan lacca kamar yadda aka ce albishir ga yan uwa mata da haka duk bayanan da na tattaro galibi na tattara su ne ina mai kaddara cewa adadin da ke gabana na mata zai tsara na maza yawa babu laifi ya kasance akwai namiji domin duk cikin mu nan muna da dangantaka da mata ko ta haifayya su haife mu ko in mun haifa ko ta yan uwantaka su zama yayyen mu ko kannan mu dole dai muna da dangantaka da mata don haka abinda muka ji a matsayin mu na waɗanda muke da alaka da mata za mu iya isar musu na kasa zancen maganar zuwa kashe uku da zai kai biyar amma dai saboda mun fara da wani bazan takaita shi a uku kashi na farko wani bangare na haƙoƙi da addinin musulunci ya tabbatar wa iya mace addinin musulunci ya tabbatar wa iya mace dangi na haƙoƙi daban-daban kaɗan daga cikin su ga su kamar haka na farko tabbatar mata da kasancewarta bil adama irin yadda ta namiji yake a matsayin bil adama da mace da namiji dukkanin su ɗan adam ne hasali ma dan adam baya zama dan adam sai da waɗannan bangarorin guda biyu bangaren mace da bangaren namiji Allah ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها مسيد نمجي بالأدم bil don haka kasancewar an tabbatar da dan adamtakarta wannan wata dama ce da mace ta samu a cikin musulunci irin wadda ta rasa a cikin waɗansu addinai ɗin daban ba musulunci ba wanda suke tattaunawar shin mace mutum ce ita ko dabba ce bayan an tafka muhawara mai tsawo aka fita da sakamakon cewa e mutum ce amma na kasashe tauyayye an halitta ta kawai don ta zanto baiwa ga ɗa namiji to kaga wancan mummunan sakamako ne da waɗansu addinai suka kai gare shi ba addinin musulunci ba addinin musulunci da ya kalle mu gaba ɗaya a matsayin mu na bil adama sai ce inna akramakum indallahi atakakum mafi kimar ku da darajar ku a wurin Allah shine wanda ya fi ɗan uwansa kiyaye dokar Allah wanda ya fi dan uwansa tsare dokokin Allah shi yasa fir'auna duk da kasancewarsa ɗa namiji ko kusa ba za ka haɗa ƙimarsa ba da ta matarsa asiya tun da shi kafiri ne ita mummuna ce wadda ta ninka cewa rabbi bin ali inda ka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi zalimin dan haka wannan haƙƙi na farko kenan na biyu karɓar imaninta idan ta yi irin yadda ake karɓar imanin ɗa namiji irin yadda aka ambaci mummune da suna mummune a matsayinsa na maza aka ambaci mata da suna mummunai a matsayinsu na mata wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim Allah ce mummunai mazan su da matan su sashin su mataimaka ne ga sashi masu tallafa ma sashi ne dukkaninsu suna umarni da kyakkyawan aiki kuma suna hani daga mummuna sannan kuma suna tsayar da sallah suna bayar da zaka suna da'a ga Allah suna da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan su ne waɗanda Allah zai ji kansu lalle Allah shine aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan kuma hakim mai hikima a cikin al'amuransa abu na uku sakamako na lahira irin yadda Allah ya sa ga ɗa namiji idan ya yi imani ya yi aiki na gari zai dace da aljanna ta firdausi haka aka yi irin wannan alkawalin ga ya mace ba tare da bambanta su ba ubangiji ta ala ce a wurare daban-daban kaɗan dai daga cikin su man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ce dukan wanda ya aikata aiki nagari alhali yana mummuni mace ne shi ko namiji za mu rayar da shi da daɗin rayuwa a nan gidan duniya sannan kuma mu yi masa sakamakon mafi kyawun abin da ya aikata a gobe kiyama ranar lahira a nan sai Allah ce min zakarin aw ko mace yake ko namiji a ali imran sai Allah ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin aw ba'dukum min ba'd فالذين wa وأخرجوا من ديارهم wa uzu fi sabili wa katalu wa qutilu law kaffaranna anhum sayi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab abinda ayar take cewa fastajaba lahum rabbuhum ubangijinsu ya ansa musu su duka bangare biyu mace da namiji yace da su anni la udhi'u amala amilin minkum ni bazan tozalta aikin mai aikin cikin ku ba min zakarin au unsa mace ko namiji ba'dhum min ba'd ai sashin su yan uwan sashi ne da haka na hajaru waɗanda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wa uzu fi sabili aka cutar da su dan sun bi tafarki na wa katalu wa kutilu suka kashe a fagen yaki su ma aka kashe su me ya sakamakon su la ukaffiranna anhu sayi'atihim zan kankare kananan kurakurai da suka yi kananan zunubai da suka yi wala udkhilannahum jannat zan shigar da su aljanna bayan aljanna tajri min tahti al-anhar wadda koramu ke gudana karkashin lambunanta da bainayenta da gidajenta tawaban min indillah sakamako ne da lada daga wajen ubangiji wallahu indahu husnul thawab a wurin Allah ne mafi kyawun lada yake abu na hudu addinin musulunci ya ce ya mace daga barazanar kisa kisa irin wadda ake mata a lokacin jahiliya mutanen jahiliya suna ganin aibu ne mutum ya haifi ya mace kaskanci ne to zalta ne a ce matarka ta haifar maka ya mace Ba haka idan aka haifa mutum ya mace yakan samu kansa ne ɗaya cikin matsaloli guda biyu ko dai ya ci gaba da rike ta ya bar da rai idan ya so kuma a rinka mata ba'a ana zaginsa ana hantararsa ko kuma ya kashe ta in kuma ya tashi kashe ta yakan haƙa rami ne ya binne ta da ranta kaga karshen fir'aunanci kenan da tozaltawa da wulakantarwa ga ya mace abinda ayoyi suka yi bayanin sa kenan a cikin suratul nahli wa iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun ɗaya daga cikin su idan yi masa bishara cewa matarsa ta haihu kuma ya mace ta haifa zai yi na fuskarsa a amurtike baki irin yana cikin bakin ciki da damuwa ya tawara min alqaumi in ya ga danginsa ma sai ya buya in ya ga abokanansa ma sai ya buya min su ima bushira bihi saboda munin bisharar da aka masa yaucewa an haifa masa ya mace wai kaskanci ne kuma suna da uzuri irin nasu na jahiliya da suke baiwa kansu domin duk dan adam baya aikata wani abu ko mummunin sa sai ya nemi dalili da zai kare kansa da shi sai dai ko dalilin ya zama na gaske ko ya zanto ba na gaske ba ko ya zanto mai karfi ko ya zanto mai rauni suna da dalilai daban-daban dalili na farko suka ce ya mace ba a fita yaki da ita ita ce ma zaune ce ta mai amfanin mutum ya yi ta hidimarta tun tana yarinya har ta girma ba za ta ɗauki kwani da bakata ta taya shi yaki ba ba za ta shahara ba a wajen yan farauta sai da ka an namiji ya shahara a farauta ya zama sadauki a wajen yaki amma ba ya mace ba to saboda haka tunda ba ta da wani amfani to me amfanin ta ba a kashe ta ba haka waɗansu suka ɗauka waɗansu kuma suka ce a'a rayuwa ta laraba akwai yaki yaki a ciki kuma galibi idan an yaki akan kama matan mutum da ƴaƴansa a riba ce su a matsayin fursunonin yaki to wani ya ce shi da a ce yarsa ta zama baiwa har gara ya kashe ta da kansa ya huta dan yana ganin kasantuwar ta baiwa karkashin wani wulakanci ne da tozalta shi a tunaninsa wannan gata ya mata idan ya kashe ta har ɗaya daga cikin su ke cewa ya mace dama abu guda uku ne ke rufa mata asiri ya mata sutura ko dai tana da uban da zai tsaya ya kare ta da karfin tuwo ko tana da mijin da zai tsare mijinta da karfin tsiya ko kuma ƙasa ta binne ta ta ɓoye ta daga dukkan waɗansu 'yan ta'addaban lantana a ganta ma a yi mata ta'addanci yace to wanda ya fi tabbas cikin guda uku nan shine ramin da zai ɓoye ta ma'ana haka rami abin ne ta shi kenan amma uba din kila a iya fin karfin shi duk sadaukantakarsa miji din kila ya iya wata rana baya nan a iya fin karfin sa amma idan kasa ce ta binne ta kaga ta riga ta kare ta daga dukkan wani hari na mahara shikenan an riga an rufa mata asiri ma'ana suna baiwa kansu uzuri na halaccin kashe ya mace ubangiji ta'ala ya hikaito wannan magana dan muna da irin aikin da suka yi dan labarta mana mummunan aikin da laraba suke a lokacin jahiliya ɗaya daga cikin su koya yake in ya ga mutane min su ima bushra bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi tura shin zai ci gaba da rike wannan abin da aka haifa masa bisa kaskanci da wulakanci ko kuma ya binne cikin kasa sallati ala sa'a ma yahkumun ya muna da irin hukuncin nan da suke yi ba daidai bane ba Allah ya saukar da ayoyi cikin alkur'ani ya hana kisa ya hana binne ƴaƴa mata da ransu aka sama mace yancin ta rayuwa a ban kasa irin yadda ɗan namiji ke rayuwa a ban kasa aka munanawa masu wancan mummunan aiki aka nuna aikin su mummuna ne ta'addanci ne bai kuma dace ba ubangiji ya tunawa yan adam a matsayin sa na yan adam gaba ɗaya ni'imomin da ya musu kuma ya kasa su cewa gida hudu ne su bil adama a ban kasa musamman dai ma'aurata kashi hudu ne kashi na farko waɗanda ubangiji ta'ala ya ba su ƴaƴa maza da mata a haɗe ga ƴaƴa maza ga mata kashi na biyu waɗanda aka ba mata kaɗai kashi na uku waɗanda aka basu maza kaɗai kashi na hudu waɗanda ba ba su maza ba ba ba su mata ba ba su da kowa ya kuma nuna hakan kasafinsa ne kisma ce ilahiyya budget ne na musamman daga wajen Allah ya tsaro wa duniya ta tafi akai nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya to da ya tashi ba da labarin wannan kasan kila in kai za aka ce lissafa mana wanne ne na farko sannan na biyu sannan na uku sannan na hudu kila a san zuciya da na dan adam yace to na farkon su shine wanda aka ba maza da mata na biyu wanda aka ba maza kadai na uku wanda aka ba mata kadai na hudu sai zanto cewa wato wanda baya da komai kenan to da Allah ta su lissafin shi ba haka ba sai ya fara ambatan wanda aka ba mata ga aya can cikin suratul shura Allah ta lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir mulkin kasa da sama duk na Allah ne shi ke halittar irin abin da ya ga dama ya baiwa waɗanda ya so ya'ya mata sai aka fara lissafa mata ya baiwa waɗanda ya so gardawa ya'ya mata ce da aw <laughs> yuzawwijuhum zukranan wa inasa ya garwaya wa waɗansu ko maza da mata a hade sannan wa yaj'alu ya sha wa qima wanda Allah ya ga dama sai ya mayar da shi bakarare wanda baya haihuwa sai ta innahu alimun kabir Allah masani ne sannan mai kudura ne cikakken sanin sa yasa yana da hikimar da ta sa haka sannan kuma cikakkiyar kudurarsa ce ta sa ya samar da duniya a bisa ga wannan tsari al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud yace fara lissafa ya'ya mata kafin a ambaci maza a fakaice kamar mayar da martani ne ga mutanen jahiliya cewa tunda ko a lissafin ku kun mayar da mace ita ce lissafin baya a wurin Allah bare ya kawo ta gaba ya fara ambatanta dan ya mayar da martani game da mugun rake da mutanen jahiliya kaga anan gurin akwai karramawa ga ya mace sannan ya sake yin bayani wata balaga ta alqur'ani mai girma cewa a lissafi an fara ambatan mace kafin ɗa namiji to sai dai kuma a cikin lafazin ya'ya mata sai aka cire alif da lam a cikin lafazin ya'ya maza kuma sai aka sa alif da lam ma'ana ya liman ya inasan wa ya liman sha'u Azzukur da alif da lam wato kamar da namiji tun da an sa a baya a lissafi sai aka kara masa alif da lam dan kare shi ma ya zama kurar baya da yawa <laughs> bayyanarsa da yawa ba masala aka gabatar da ita a farko sai aka cire alif da lam ma'ana da akwai balaga ta ubangiji subhanahu wata'ala abu na biyar ubangiji ta'ala ya baiwa mace kaso wanda ya dace da ita tura bangado irin wanda a lokacin jahiliya ya'ya mata ba su da gado a lokacin jahiliya ya'ya maza ma kanana ba su da gado manya ne suke cin gado da namiji babba sai cinye gadon kannansa kuma sai dai su haƙura don kuma maza da mata ne to maza sai su cinye gado ita ko mace kuma ba ta da komai sai ubangiji ta ala ya kasafe cikin rabon gado kuma ya fara ambatar mata a basu kafin ma ya ce a bada namiji in kuka gobe yau ayar yusikum Allahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف كذا نساء فوق اثنتين أي ما تاني واحدة إتمام مشتي sai aka fara faɗin labansa kafin a لبن faɗin laban ɗa تاشي كسفي aka tashi kasafi a cikin ayar rabon gado to kaga wannan kwato mata wani haƙƙi ne wanda mutanen jahiliya da suka cinye mata shi sannan kuma na shida tabbatarwa da mace wato ainihin haƙƙin da take da shi a wajen mahaifanta wannan kasa dan koya tsaya koya kare aka tabbatar mata haƙƙi da take da shi a wajen mahaifanta na su kula da ita tun lokacin ƙuruce ta hatta girma uba ne ke da haƙƙin ci da sha da suturarta har ma da karatunta da iliminta da komai da komai har ya zuwa lokacin da za a yi mata aure duk wannan nauyi yana kan mahaifi kuma wajibi ne ya yi haka kuma idan bai yi haka ba Allah zai tambaye shi ranar tashin kiyama tunda manzo Allah ranar tashin kiyama tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut ya ishi mutum girman laifi gobe kiyama a kama shi da laifin ya tozalta haƙƙin wanda dole ya ciyar da shi saboda haka haƙƙi ne na uba ya kula da ƴaƴansa mata da maza gaba ɗaya ba tare da bambance abin da ke tsakaninsu ba sannan kuma abu na shida aka tabbatar mata haƙƙi da take da shi lokacin da za ta yi aure na cewa tana da yancin ta zaɓi ɗa namiji da kanta uba ba zai mata auren tilas ko ya sa dole sai ta aure wani wanda bai mata ba ba dole a cikin harkar aure wata yarinya a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ubanta ya taba aurar da ita aure na tilas sai ta kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga mahaifinta ya aurar da ita ga wanda ba ta so yaya za a yi sai manzo Allah ce kina da zabi ko ki zauna da shi ko ki nemi saki idan ba kya son shi dole a raba aure sai ta ce zan yi hakuri in zauna da shi amma na yi haka ne dan ka bada wannan fatawar maza su ji cewa ba su da yancin tursasa ƴaƴansu mata bisa ga auren wanda ba sa so ba su da wannan yancin cikin addinin musulunci suna da dama su ba ta shawara don kila sun fita hangen nesa sun fi ta sanin wanda zai mata amfani amma ba za su tilasta ta ba karfi da yaji sai dai a bata shawara kuma za ku iya tuno hadisin barira barira baiwa ce a ɗakin umu na aisha aka ɗaura aure tsakaninta da wani namiji daga baya kuma aka rabu lokacin da aka rabu sai Allah ya jarrabe shi da matukar santa titin da barira ta fi sai ya bi ta titin titi idan ta bi sai ya bi ta titin hankalinsa zai kwanta in yi irin a ta ta wuce sai ce la'aga ga irin tamfar barira <laughs> Allah na jarabar bawa da irin wannan wani lokaci suna raya a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce da sahabbai ba kwa mamakin yadda mugis sunansa mugis yake son barira da irin yadda ita kuma barira ta bujire ta zanto ba ta kaunar shi sahabbai suka ce gaskiya wani mamaki sai manzo Allah tashi da kansa ya je wurin barira bai sai a ji a kira wata ba duk da kasancewar ta baiwa ya je wurin ta ya sallama yace na zo ne game da batun muge ki daure ki aure shi mana sai ta ce kana bani shawara ne ko kana umarni na dan Allah ce a shawara nake baki ba umarni nake baki ba sai in shawara ce ba na san shi ba za a aure shi ba domin in umarni ne ai dole mutum ya bi umarnin manzo Allah wa ma atakum rasulu fa khuzuhu ma nahakum anhu dole mutum ya bi saboda ka'idar fal yahzar ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim amma tunda shawara ce sai ba za a aure shi ba haka aka zauna manzo Allah bai tursa ta ba duk da yana jin tausayin mu bi haka aka ci gaba da zama to kaga wannan ko shakka babu haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki baiwa ya mace wato wanda yake ba ta da makamancinsa a cikin wani addinin daban wanda ba musulunci ba sannan abu na takwas haƙoƙi da suke da take da shi a wurin mijinta wato miji ne dole zai ciyar da ita komin talaucinsa komin wadatarta in ka zama ta ɗauke maka cefane ta ce ita za ta yi to ihsani ta maka ganin dama ne in ta hakan kuma tana da lada ta kyauta amma ko tana da dukiya wadda ta kai fan taba sama kai kuma ko da sai kai faskare kafin ka samu abin da za a ci to dole kai zaka kawo cefane ne za zaka kawo sabulun wanki da na wanka dole ne kai zaka yi wannan a matsayin ka na namiji tunda Allah ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra Lallai wanda yake da yalwa in ya tashi ciyar da iyalinsa ya ciyar daga yalwar da yake da ita wanda ko aka takaita masa dukiyarsa ya zanto baya da wato kuɗi da yawa ya ciyar daga ɗan abin da Allah ya bashi komin kankantarsa Allah baya ɗorawa ya sai abin da za ta iya sannan kuma shi ne zai zaunar da ita a wurin da take zaune ko mallakarsa ko na haya tunda Allah ce askinu hunna min haythu sakantum min wujudikum ku zaunar da su a inda kuke zaune kuma daga cikin daidai yalwar ku ma'ana idan za ka iya mata daki biyu sai kai mata daki biyu ciki da falo kenan daban ɗakin ta daban da kicin ɗin ta daban idan kuma ɗaki ɗaya ne kake da halin ya sai kai idan naka ne sai kai idan haya zaka biya sai kai idan hayar aure wanda yake mai daraja kake da hali sai kai idan aure matsakaita sai kai idan aure na kasa kasa gurgurdan halin ka dai dole shine zaka yi ma'ana idan da kana da halin matarka ko matanka ko ce kai mata ɗakinta da ta da ban ɗakinta da ban ba sai ta hada ban ɗaki da na ta ba to kuskure ne ka hada su a ban ɗaki ɗaya ko su rinka sharing din toilet ɗaya ko kuma su rinka sharing din kitchen guda ɗaya in kana da halin da zaka yi wancan in baka da hali sai a zauna a haka amma in kana da hali ya kamata ka yalwata musu tunda Allah ya ce min wujudikum gurgudan samun ku abinda za ku yi kenan wala tudarruhunna kar ku ce za ku kuntata musu dan rowa ko dan mako bai halatta ba da kaga wannan yanci ne da Allah madaukakin sarki bai wa ya mace sannan kuma ga sutura dole ne shi zai masa sutura wa alal mawludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ciyarwa shayarwa sutura wurin kwana da sauransu duk wannan haƙoƙi ne da addinin musulunci ya tabbatarwa ya mace a wurin mijinta baya ga wannan kuma kyakkyawar mu'amala da husnul ishra Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi musu mu'ashara kyakkyawa mu'amala kyakkyawa ta hanyar da ta dace a shari'ance Abdullahi dan Abbas ko shi ko Abdullahi dan Umar ɗaya daga cikin su ya dawo daga tafiya zai shiga gida sai aka ga yaje yana ya wanke jikinsa ya yana taje gemu sai yana gyara gashin kansa yana aka ce kai mutane za su yi tafiya suna ado kai kuma lokacin da ka shiga gida kake kwalliya yace ina so in yi mata kwalliya irin da nake so ita mata mun kwalliya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi wa matansa kwalliya akan tambaye ummu na Aisha manzo Allah idan shigo gida me yake fare tace daga sallama sai aswaki ya goge bakin sa dan kar a zuwa wani abu a tattare da shi sallallahu alaihi wa sallam. sannan kuma ga irin abin da manzo Allah rinka ya dawo da kansa kasa da wato waɗansu mazajen lokacin da suke mu'amala da mace wato suka zanto su gwamnatoci ne kawai abin da yake kallo Allah ce ar-rijalu qawwamuna kaga lafazin qawwam akwai shadda akan wawun din kaga akwai tsanani saboda haka ba shiga ba fita amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai sai dan sassauto dai dan baka sassauto ba bai da zaka ku sasanta da matarka sai ka sassauto kasa kasa wani lokacin ka rinka tunani irin nata ka kuma ba ta dariya kuma ka sa ta raha da sauransu mutane sun zo suna wasa a masallaci suna jefa mashi suna tafewa suna koyon harbi sai manzo Allah ya ce Aisha ya zaki leka ki gansu tace zan je leka an gani sai ce to zo mu je rakaki sai zo bakin kofa sai tana daga bayansa sai ta ɗauki haɓarta sai ta ɗora akan kafaɗarsa to tunda maza Allah ya fi ta tsawo har sai da dan tankwara haka dan ta ɗora haɓarta nan wurin haka tana ta kallo da aka gama ya kalle ta yace ya kin gaji ta ce ban gaji ba ce ta Rasulullah ci gaba Aisha ta ce wallahi ba na sha'awar kallon amma so nake in nuna wa sauran mata cewa ina da aji kuma haka ba ba haka ba <laughs> ma'ana ba wai nassan kalmar da ta faɗa ba kenan amma fasarar da zaka iya bata kenan a zamanance dan ka isar da ma'ana din in ba haka ba ta fasarar da zaka ba dan ta cike so nake in nuna wa sauran mata ina da matsayi a wurin sa sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan daga cikin mu'ashara haƙƙi ne na ya mace mutum ya faɗa mata wannan ah. kuma da yawa daga cikin maza ba sa irin wannan manzo Allah kuma ya tsira da ummu na Aisha aka yi tsere karo na farko ta tsere mishi wani lokacin kuma aka yi tsere kuma shi ya tsere mata ce ni ma na rama duk da cewa shi ne shugaban halitta nabiyyi na wa imamul mursalina to amma yakan yi wannan kuma yakan zo ya sami umma na Aisha ta ci abinci ko da kashi a hannunta tana cin kashin sai karki karasa karki karasa ba ne sai ya sa bakin sa a daidai inda take gwaguya ba idan wani abu dan ya sa ta ta jiraha ta ji daɗi. haka dai ta ji kwanciyar hankali ta ji walwala duk mace abin da take so ta ga tana da kima a wurin mijinta to wannan kuma haƙƙi ne na ƴa mace ta samu hakan daga wurin mazanta abinda sai nake faɗin haka waɗannan haƙoƙi da yawa mun jahilce su a cikin addinin musulunci kuma da yawa daga cikin mazaje sukan mu'amalanci mata mummunan mu'amala ko iyaye su mu'amalanci ƴaƴan su mummunan mu'amala sai wannan ta sa abokanan adawar mu sai suke ɗaukan koyarwar addinin mu ce ta sa aka tawaye ƴa mace sai ta fito da ƙungiyoyi na neman ƴanci ƴaƴa mata ya mace ya mace an kuntata mata ai ita daga gida sai kitchen daga kitchen sai haihuwa daga ciki sai haihuwa sai reno sai wane ne sai su suka sai me to amma sun ki nemo hadisi cikin bukari ko wane ne wanda yace dama ka'idar mace za ta yi sussuka mace za ta je rijiya ta jawo ruwa mace za ta yi kaza mace za ta yi kaza inda sun samu wannan ayoyin ko hadisan sai su ce eh, musulunci ne amma idan al'adar waɗansu mutane al'adar wani ƙauye wata karkara sun tursasa ya mace kuma dan kasancewa su musulmi wannan ya nuna musulunci ne ba da lasisin ai wannan tursasawar a yi wannan cin mutuncin a yi wannan wulakantarwar idan wani ɗa namiji ya ɗauka kawai ita mace zai zance mai daɗi ne lokacin da yake yakin neman zaɓe lokacin da yake neman ta shigo gidansa ko baya da mota zai aran mota zai aran takalmi zai aran agogo zai fita kwaskwas ko baya idan ka ga wani kai ka ce wato ba akan kasa yake ba musamman irin gayu din nan masu zuwa zance kasan san dama an ce wai gayu a ganku a titi kar a ga wurin kwanan ku <laughs> duk wanda aka je wurin kwanan sa aka fallasa ko ba haka wani ba wato sai ka samu cewa kadai mutum yana magana mai daɗi ne a wurin zance amma lokacin da matar ta zo gida ba magana mai daɗi ba ma'amala mai daɗi wannan sai mutum ta samu kanta cikin kunci ta ji kamar tana cikin kurkuku za ta yi ado ba za ta ce ta yi ado ba ta yi ba ta yi ado ba ta yi ado shi duk bai sani ba ta yi kunshi ba ta yi kunshi duk bai sani ba ita kuwa abin da take so daga lokacin da sai ado ya kalle ta ce ka ke yi kyau bai taɓa faɗin haka ba rawar shi da faɗin haka tun yana zuwa zance idan ta yi kunshe ce ka irin wannan da za din gaskiya yana da kyau wannan gaskiya ya kamata idan ma wannan ya goge a sake irinsa sai ka ta ji karfin hali ta ta samu kwanciyar hankali da sauransu amma ta yi ado baka ce ta yi kyau ba ta yi kunshi baka ce ta yi ta shafa hodon ta yi komai duk baka ce ta yi komai ba sai ta ce maka zana ya asibiti ko da lafiyar ta kallon za ce zan je asibiti me take so ta fito ne kalle ta so biyu shikenan gurin ta biya wata ba wai niyyar ta fice ta yi fasikanci ko rashin mutunci amma a ɗabi'ar ɗaya mace tana son idan ta burge a ce ta burge kai kuma baka taɓa faɗa ba baya cewa kai ke yi kyau rabon shi da faɗa haka tun zance baya cewa kai wallahi sai na ji ina ƙara sanki ki duk ba iya faɗin haka wai yana ganin in yi haka za ta rena shi <laughs> da can baka ji tsoron rainin ba sai yanzu amma a karan farko fa wani har aran kalmomi yake in zai rubuta wasiƙa saboda shi baya da jarin kalmomi saboda haka ko shakka babu ya mace tana da haƙoƙi a wurin mijinta tabbatar mata da haƙoƙi na wurin mijinta ko shakka babu baiwa mace mutunci ne a musulunci da karamci sannan kuma abu na tara tabbatar mata da haƙoƙi a wurin ƴaƴanta tana da haƙƙi a wurin ƴaƴanta ka san haƙƙin iyaye cikin addinin musulunci wato an ambace shi bayan haƙƙin Allah cikin alkur'ani ya maimaitu a wurare daban-daban ana ambatan haƙƙin Allah sai a kawo haƙƙin iyaye cikin suratul baqara wasiyar da Allah ya wa banu isra'ila da alƙawlan da aka dauka da su Allah ce a kasna akhadna saqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah sai ce wabil walidaini ihsana kar ku bauta kowa sai Allah sannan ku kyautata ma iyaye sannan kuma a cikin suratul nisa wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa walidaini ihsana sannan kuma a cikin suratul isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa walidaini ihsana sannan kuma cikin suratul quman anishkur li wa walidayka ilayya al masir ma'ana ana faɗin haƙƙin Allah sai ka kawo haƙƙin iyaye kaga suna da girman haƙƙi kenan to idan an ce iyaye kaga da uwa da uba kenan to a cikin su kuma waye fa haƙi uwa ta fa haƙi ta fi uba haƙi shi yasa wani sahabi ya tambaye manzon Allah cikin dukkan mutanen duniya wane ne yake da haƙƙin da in yi masa ihsani sama da na kowa sai manzon Allah ce mahaifiyarka yake sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka sannan aka rona hudu sannan wa yace sannan mahaifinka wato sai wannan nuna girman haƙƙin mahaifiya kenan wani ya je aikin haji da mahaifiyarsa ya dauke ta a gadon baya ya yi dawafi da ta duk turmutsutsun aikin hajji bayan an gama ya zo samu Abdullahi dan Umar yake cewa ga irin ɗawainiya da na ɗauka ta mahaifiyata na riga na biya ta hakinta sai ce walau bi zafratin wahida daidai da numfashi ɗaya da ta yi lokacin da take na kudurka baka biya ta ba su kaga tabbatar wa mace wannan haƙƙin auren ƴaƴanta in tana da ƴaƴa biyu kowa akwai irin wannan haƙƙin a kansa in tana da uku in tana da hudu in tana da biyar kaga ashe yar gata ce kar ku manta ashe tun da take a duniya cikin gata take ma'ana lokacin da take kafin a yi mata aure haƙƙin ta yana kan wa iyaye bayan an yi mata aure yana ya dawo kan miji in saki ya faru ko miji ya mutu ta sake koma iyaye haƙƙin kuma ya sake koma kansu fa ba wai daga yin aure kenan sun yi sallama da ita ba sannan kuma bayan kuma ta kai shekarun da gashi ta yi yaya sannan ga haƙƙin haƙoƙinta a wurin miji ga haƙoƙinta wurin ƴaƴanta ba miji kuma ƴaƴanta za su gaba da tallafa mata har ƙarshen rayuwarta ma'ana tun daga farkon mace har zuwa karshen ta wato tana da waɗanda Allah ya wajabta dole su kula da ita idan ba a yi wannan ba kar a tuhunci musulunci ne cewa bai ba a'a gajiyawar musulmai ne suka ki ko waɗansu ɗaiɗaiku daga cikin mu a sakamakon jahilci ko dukkan wani dalili daga cikin dalilan da yasa mutane suka kewa mace wannan gatan kaga bai kamata ba mace ta ji wani kaskanci dan kasancewar ta musulma ko a ganin cewa musulunci ya tursa ta ko ya wulakanta ta abu na goma wanda a kan shi zan abin nan cikin haƙoƙin yan tota da aka yi daga barazanar gaje ta domin lokacin jahiliya idan mutum ya mutu ya bar dukiya kuma ya bar mata to ana cin dukiyarsa a matsayin gado kuma duk matansa ma a ɗauke su a matsayin gado wato yadda ake raba riguna da gonaki haka ake raba mata a gado saboda su can gurin tun lokacin jahiliya ne wani na da hudu wani na da biyar wani na da goma wani na da saboda haka sai a raba kuma dan rashin mutunci sai da ya gaji matar mahaifinsa wadda ba ita ce mahaifiyarsa ba idan ya gaje ta ko dai ya ci gaba da zama da ita haka ko kuma ya aurar da ita ga wani ya karɓi sadakin ko kuma ya ɗauke ta a matsayin baiwa kuma in ya mayar da ita baiwa yana da dama sayar da ita duk lokacin da ya ga dama ya kada mata kararrawa ta ina mai saya a saya Allah madaukakin sarki ya haramta wannan ya yanto mace daga wannan kaskancin ya ayyuhal na amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha ya waɗanda suka yi imani bai halatta ba gare ku kuce za ku gaji mata na irin wannan fursasawa da ake da musgunawa to waɗannan kaɗan kenan in da a ce kawai haƙƙin mata za mu yi magana za mu samu kaso mai yawa akwai lokacin da aka taɓa bani wata lacca haƙƙin mata cikin addinin musulunci daga safe zuwa daga karfe bakwai zuwa tara nake da tabbas ɗin zan je lecture na ɗauki alƙalami da biro kawai nake tunano ayoyi da na sani da hadisai sai da na fitar da haƙƙi talatin da uku. a gurguje ne ba wai tsaya ne na bincike ko ne research ba ayoyin da na sani a kaina da waɗansu hadisan da na taɓa sani sai da na lissafa haƙƙi ɗaya talatin da uku da Allah bai wa ya mace wannan a matsayina na karamin ɗalibi an samu malamin da ya fi ni an samu manyan malamai za su iya fitar da haƙƙi sama da haka in an samu ɗalibai masu ƙwazo wani tashi zai zai research ya yi amfani da programs na kwamfuta zai fitar da haƙƙoƙi masu tarin yawa cikin alƙurani da hadisi to duk wannan domin tabbatarwa da ya mace wato ainihin cewa tana da gata cikin addinin musulunci gabar magana ta biyu wato abubuwan da mace ta yi fice da su cikin addinin musulunci waɗannan ababai akwai ababen da mace ta riga namiji kaga tana da abin cewa kenan akwai ababen da take kafada da kafada da ɗan namiji a cikin su su ma takaitattu ne dan na san lantar ba mai tsawo bace ba na takaita su abu na farko dai mace ce farkon wanda ya fara yin imani cikin addinin musulunci ita ce da na khadija kafin sai dana abubakar ya yi imani da manzan Allah kafin umar kafin aliyu kafin usman ba wanda ya fara yin imani da manzan Allah sai wa khadija ga hadisin nan cikin sahih bukhari na ji shi na hadisi na biyar hadisin ummu na aisha da take bayanin farkon wahayi da aka sakarwa manzan Allah ya rugo gidana cewa zammiluni zammiluni nana khadija tace yana cewa zammiluni zammiluni wa laqad khashitu ala nafsi tace kalla wallahi la yukhzika Allahu abada tace gaba da bayyana masa irin sa da halayensa da yake da sauransu saboda haka mace ce ta fara yin imani kafin da namiji sannan abu na biyu mace ce ta fara yin shahada kafin da namiji farkon shahidiya cikin addinin musulunci ita sumayya ita ce sumayya mahaifiyar ammar ibn yasir wadda abu jahil ya kashe ta kawai dan tashi ga musulunci ita ce farkon shahidiya cikin addinin musulunci so kaga mace tana da ajin faɗa a nan gurin sannan waɗansu ababai da aka rinka yi na farko farko wanda za a ce ya mace ta yi to sai a samu ɗa namiji ya yi ɗa mace ta yi to ɗa namiji ya yi farkon wanda suka fara hijira zuwa habasha hijira ta farko da ta biyu ayarin akwai maza a cikinsu akwai mata a ciki haka cikin waɗanda suka hijira zuwa madina akwai maza a cikinsu sannan kuma akwai mata a ciki abin da namiji yake takama ne je fagen yaƙi ya yi jihadi nan gurin ma an samu mata sun je a yakin uhudu su suka ringa ɗebo ruwa suna baiwa masu yaƙi waɗanda aka ji rauni da su su ɗauke su akan raƙuma su mayar da su a madina haka suka rika yi a lokacin yakin uhudu an zo gazo khandak wato ainihin manzo Allah na bayan garin Madina shi da sahabbai Yahudawa kuma suna nema su warware alkawali wata mace da katuwar wukarta irin wukan na wada na muke cewa babbar bariya ta sa manzo Allah ganta ce ne kike da nauka ta ce na rike ne idan wani arna ya rako ni in farka masa ciki manzo Allah sai ya murmushi ya fashe da dariya ma'ana an samu mata sun yi irin wannan sannan mace ta yi tarewa da ɗan namiji wajen fagen ilimi da riwaya irin yadda za a ce namiji ya yi fice a cikin ilimi ya mace ma ta yi fice a cikin ilimi in an tashi lissafa mutane bakwai da suka fi kowa haddace hadisin manzon Allah cikin su akwai ummu na Aisha wato idan an ce Abu Huraira aka ce Jabir dan Abdullahi Abdullahi bin Umar dole kawo ummu na Aisha ga Sa'ad bin Abi Waqqas ga Abdullahi dan Umar ga Abdullahi dan Abbas ga waye ga waye mutum bakwai da aka ce sab'un min as-sahbi fawqa al-alf qad nasharu qad naqalu min al-hadisi an al-mukhtar khayr mudar Abu Hurairata sa'adun jabirun anasun siddiqatun وابن عباس abbasin ابن عمر umar متون بكو bakwai ام عائشة aisha tana cikin su waɗanda suka fi kowa riwaya ga ummu salma an san riwaya ga asma binta abubakar an san su da riwaya su sannan akwai matan da suka zama sanadiyar musuluntar mazan su irin su abin nan mahaifiyar Anas dan Malik wato Gumaisa bintu Milhan wadda ake kiranta da suna Ummu Sulaim ita ce sanadiyar musuluntar mijinta da sauransu ga wata mace da ta zama sanadiyar musuluntar garin su gaba daya duk an samu wannan a cikin addinin musulunci wanda eh, ko shakka babu mata suna da abin faɗa a fage na addinin musulunci da yaɗa da'awa da karantarwa da wa'azantarwa ina jin sati biyu ne ko uku da suka wuce na yi wata lacca Usman bin Affan wato eh, ilimin mata a cikin addinin musulunci da muhimmancinsa Um, sai da lissafo sama da malamai goma sha biyar kuma a karni daban-daban karnin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i da tun daga kan Ali bin Abi Talib cikin sahabbai har zuwa karnin Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ba a taɓa yin wani karni ba face sai an samu duk wani bijimin malami da ya shahara to cikin malamansa kuma akwai mata da ta karantar da shi Ali bin Abi Talib duk cikin malamansa akwai mata Imam Malik ibn Anas cikin malamansa akwai mata imam ahmad bin hanbal cikin malamansa akwai mata hibatullahi bin asakir wanda ake cewa karshen harda kenan da su hafizul zahabi duk cikin malamansa akwai mata akwai wanda ya koyi ilimi a wurin mace daidai har da tara. ma'ana ya ji hadisi a wurin wannan imamu zahabi yake cewa ya ji takaici akwai wata babbar malama a misra shi kuma yana sham yana jin labarin ta kasan zahabi idan an ce maganar ilimin hadisi aka ce al-hafizul mizzi eh, zahabi ibn hajar al-asqalani to shikenan sai da fatiha a tashi duk wanda zai rubutu a yanzu sai ya koma littattafansu. su ne manya-manyan references da ake da sunan ilimin hadisi a duniya amma zahabi ke cewa yana daga sham ya ji labarin wannan malamar a misra ya ka tara guzuri ya zai ya zo misra kai tsaye ya ji hadisi daga bakinta ba wai na ji ga wane wani ya ji ga wane wani ya ji ta ba so yake samu uluwus sanad kai tsaye ya ji daga bakinta ya tara sa ya taho yana shigowa misra aka ce ayya yau kwanan ta tara da mutuwa yace yana daga cikin hasarar da ne a duniya wanda ba zan manta da ita ba shi da kansa yake rubuta haka imamu zahabi ya mutu shekara kusan 800 baya ko 700 da wani abu to kaga waɗannan duk ababen lura ne da cewa wato mata ashe suna da gudunmuwarsu da suka bayar a farko wannan shine karan magana ta biyu wato gabar magana ta ta sai gabar magana ta uku da yake ita ce ta karshe a cikin abin da zan faɗa mana um, ko shakka babu wato idan mata suka fahimci haƙƙinsu da matsayinsu a cikin addinin musulunci karkashin ayoyin alkurani da saman manzon Allah kuma suka san irin gudunmawa da matan farko suka bayarwa addinin musulunci to sai su kwatanta rayuwarsu ta yau su gani